Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara sittin da kuma kilohas dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol duk a jamhuriyar ta Nijar. Sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu yaro Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya yau Laraba 12 ga watan satumba shekarar 2018. Suna na Hafsat Bello dan mai soro tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci yanzu dai ga kanin labaran duniya. To Hafsa babban takardar Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga bangarorin da ke kai ruwa rana a syria da su guji gudanar da aikin soji a yankin Idlib. shugaban amurka donald trump ya bayyana cewa fadar white house a shirye take ta tunkari guguwar teku da ta doshi gabar tekun gabashin kasar kana kungiyar is ta dauki alhakin harin ƙunar bakin waken da aka kai ranar litinin a shalkwatar kamfanin mai ta kasar libya da ke birnin tripoli da ya sanadiyar kashe ma'aikata biyu da kuma raunata waɗansu goma to labaran duniya kenan Yayin da Amurka ke barazanar janye tallafi ga duk ƙasar da ta goyi bayan kotun duniya ko mai masana ke cewa kan haka? ya kamata zamanto kasashe su yi eh, lura da cewa zai dawwama ba kullum ya zamanto an dogara da taimakon da wata ƙasa za ta riga baka. Gwamnan jihar Yobe ya ɗauki mataki mai tsanani ga duk wanda aka kama da yi wa ƙananan yara fyaɗe. Hukuncin aka ce kuma idan mace mai hankali ne balagage da hankalinta aka yi mata haka ya kasance hukuncin ya kai shekara da 25 kuma ba kasa A cikin shirin kuma za ku ji yunkurin da kungiyoyin miyatti Allah da na shugabannin gargajiya addinin Kirista ke yi wajen kawo zaman lafiya a tsakani. Sai kuma shirin dimokuraɗiyya wanda Aliyu Sahabu Imam zai gabatar amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. An gudanar da ayyukan shirye-shiryen tuni jiya talata a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon da ke wajen Washington da kuma birnin New York da filin da ke kusa da Shanesville jihar Pennsylvania don tunawa da kimanin mutane dubu uku da aka kashe a harin ta'addancin da aka kai wa Amurka ranar goma sha ɗaya ga watan Satumba shekara ta dubu biyu da ɗaya. a wajen taron tunawa da waɗanda suka rasa rayukan nasu a harin da aka gudanar a ma'aikatar tsaron amurka jiya talata an yi ta kaɗa ƙararrawa yayin da ake kiran sunayen mamatan mataimakin shugaban amurka mike pence da sakataren tsaro jim mattis su ne suka jagoranci taron a jawabinsa pence ya bayyana mahimmancin tunawa da waɗanda suka mutum a harin da na ranar 11 ga watan satumba. We must learn the lessons of 9-11 and remain ever vigilant. ya ce tilas ne mu koyi darasi daga harin 11 ga satumba mu kuma zauna a faɗake domin kare ƙasarmu da al'ummarmu. 'yan ta'addan da suka kawo wannan harin ba ran al'ummarmu kaɗai suke nema su ɗauka da kuma rusa gine-gine kaɗai ba amma sun yi ƙoƙarin karya mana gwiwa sai dai burinsu bai cika ba shugaban amurka donald trump da mai ɗakin sa melania trump sun halarci wani taron tunawa da mamatan a wajen wani sabon ginin da aka yi domin tunawa da waɗanda aka kashe inda jirgin kamfanin sufurin united airlines lamba 93 ya sukuto kusa da shanesville jihar pennsylvania ya kuma jagoranci taron tunawa da aka gudanar a wajen washington a piece of america's heart is buried on these grounds ya ce an binne wani barin zuciyar amurka a nan sai dai a wurin aka haifar da wani sabon kudirin ci gaba da rayuwarmu da alfarmamu da jaruntaka kamar gwarzayen da suka cika a cikin jirgin mai lamba 93 yanzu wannan filin wuri ne na nuna ƙangarewar amurka babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga ɓangarorin siriya da ke kai ruwa rana su guji tsunduma yaƙi gadan-gadan guterres ya shaida wa manema labarai jiya talata cewa idlib ne gari ɗaya tilo da ya rage daga cikin yankunan da aka haramta tada hankali a siriya kuma bai kamata a mai da wurin wurin da ake zubar da jini ba. kimanin farin kaya miliyan uku ne ke zaune a arewa maso yammacin yankin kuma majalisar ɗinkin duniya ta sha gargaɗi da cewa za a jefa al'umma cikin matsanancin kuncin rayuwa idan aka kai harin soji a wurin rasha da iran da kuma turkiya su ne aka ɗauka a matsayin ƙasashe da ke tabbatar da kiyaye yarjejeniyar haramta buɗe wuta a yankin su ne suka sa ido wajen kulle yarjejeniyar keɓe yankunan asiriya da zai zama mafi kwanciyar hankali ga farin kaya yankunan sun hada da idlib da hama da gabashin gauta da kuma kudancin siriya a halin yanzu dai idlib kadai ta rage inda ake kiyaye wannan yarjejeniya sojoji sun kwace sauran garuruwan suka maida su ƙarƙashin ikon gwamnati shugaban amurka donald trump ya bayyana cewa fada white house a shirye take tsaf yayin da guguwar teku take kaduwa ta dira a gabar tekun atlantika guguwar tekun da aka ba lakabi florence tana da hatsarin gaske da karfin maki hudu wadda take gudun kimanin kilomita 220 cikin sa'a guda. masu harsashe sun ce suna kyautata zaton guguwar ruwan za ta kasance da karfi a lokacin da za ta isa jihohin carolina ranar alhamis ko kuma juma'a da asafe akwai kuma yiwuwar guguwa ta florence ta karkata ta nufi jihohin virginia da maryland da delaware da kuma gundumar columbia da ke kan hanyarta jiya talata shugaba trump ya sa hannu a takardar da ta ayyana jihohin carolina da virginia matsayin inda ake bukatar tallafin gaggawa abin da zai ba da damar ba da agajin gwamnatin tarayya ya kuma shawarci waɗanda ke zaune a waɗannan jihohi su fice domin lamarin zai yi munin gaske to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Kungiyar IS ta ɗauki alhakin harin kunar bakin waken da aka kai ranar Litinin a shalkutar kamfanin mai na ƙasar Libya da ke birnin Tripoli bisa ga cewar kungiyar ayyukan leƙen asiri ta Amurka da ake kira SITE wadda ke sa ido kan masu tsatsauran ra'ayi. An kashe ma'aikatan kamfani biyu yayin da waɗansu goma suka ji raunuka maharan kuma su ma sun mutu a wannan hari. sanarwar da cibiyar watsa labaran kungiyar is a amak ta fitar ta ce ta kai harin ne kan cibiyar kudin wato cibiyar kudin gwamnatocin 'yan mulkin kama karya na ƙasar libya ofishin majalisar ɗinkin duniya a libya ya yi da harin da ya kira harin 'yan ta'adda masu raki ƙasar libya ta tsunduma cikin rudanin siyasa ne tun da aka hambare aka kuma kashe da ɗaɗɗan shugaban ƙasar dan mulkin kama karya Muammar Gaddafi a shekara ta 2011. Daga ƙarshe shirin gwamnatin Afirka ta kudu na sauya dokar filaye da zai ba da izinin kwace gonaki ba tare da biyan diya ba ya haifar da mai da martani mai sosa rai da ya kai ga shugaba Donald Trump ya sa baki. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Radio. madalla masana a fannin doka sun fara sharhi akan matakin da kasar amurka ta bayyana shirin ɗauka domin huce takaici kan kotun icc da alkalanta bayan kotun ta fara yunkurin gudanar da binciken abubuwan da suka wakana a yayin yakin afghanistan domin hukunta waɗanda aka samu da laifi wakilin murya amurka a yamai sulaimun mini barma ya yi tattaunawa ta musamman da wani mai duba lamari ina so in tunatar muku da cewa wato ita wannan kotu da aka gawa ta ma ai ita amurka ba ta sa hannu ba a kudurin da ta kawata kenan su ba sa ciki kuma in ka lura wato yadda amurka suke duk inda akwai sojin su suke zauwa kamar koma sun tubka cin zarafin dan adam da wa'ansu abubuwa wato sai zamanto suke zuwa suke sa hannu tsakaninsu da kasashen da su suke zuwa suna aiki dan ya zamanto ma duk wani mugu abun da suka shifka wato kal sojin amurka ya zamanto a mai shari'a a wata ƙasa ba amurka ba ai ita wannan kotun icc ta jima tana aiki a kan ita amurka ba ta yarda da abin gaba ta ciki to yanzu abin da za a yi shayi gudu saboda sun kawo barazanar duka ƙasar da ta ba da haɗin kai bisa kan wannan eh, bincike da suke so su yi wato kamar za su yanke tallafin da suke basu tana wa a nan ne za a samu matsala to ni na tsammani in dai ana so lalle nan sulman a zamna lahiya a yanzu kasashen kuma ya zamanto shi wannan donald trump tun da ya zo yana ta yin barazana game da kwanciyar hankali a duniya to ya kamata zamanto kasashe su yi eh, lura da cewar ba zai dawwama ba kullum ya zamanto an dogara da taimakon da wata kasa za ta riga baka ya kake kallon tasirin wannan kashedi na kasar amurka zai iya canzawa ita kotun ta cpe eh, ra'ayi a ba za ta tauya musu ra'ayi ba ai sai an su eh, alkalan da suke aiki ya zamanto ko sun tafi amurka ne donald trump ya zai sa kotu ta, bincike su kenan na musu barazana to in ba su ba kasashen shi to a inda suke ne a zai je kamo su ya gurfana su gaban kotun ko kakani ne zai kenan wannan duka barazana ce ya kamata kasashe manya-manya na duniya su maida mai martani bisa wannan furici da trump ya ma wannan alkalai na icc da ita icc kanta bisa harkar bincike da take so ta yi a kan aikinta shin wannan mataki kana ganin zai iya ragewa ita kotun ta icc karfin iko a wajen kasashen afirka to e eh, kasan daman akwai shugabannin kasashen afirka da suka yi taro su ma sun yi barazanar cewa inda shugabannin kasashen afirka kaɗai ne ake tuhuma sun yi barazanar kamar suna so su janye daga wannan kotu to kaga yanzu ai ta icc kuma ta ce za ta tuhumi shugabannin isra'ila wanda ita amurka take ɗirme ma gindi wannan ma kawo gaya mata ciwo kuma yau in aka diba game da cin zarafin palestine falastinawa wato abubuwan da isra'il take ya huce eh, gona da iri kenan ya kamata eh, wannan kotu ta icc ta tsawata To madalla a jihar Yoban Najeriya kuma wasu tsauraran matakai gwamnatin ta ɗauka domin daƙile matsalolin fyaɗe da suka addabi al'ummar garin. Haruna Dauda biyu gare ka. gwamnatin jihar yobe ta amince da wasu dokoki masu tsanani ciki har da daurin rai da rai da duk wanda aka kama da laifin fyaɗe ga ƙananan yara gwamnan jihar yobe alhaji ibrahim gaidam ya ce wannan batu na fyaɗe da kuma maɗigo na neman zamowa ruwan dare a jihar da haka ne suka ga ya dace su ɗauki irin wannan mataki na kafa dokoki masu tsanani saboda daƙile aniyar irin waɗannan mutane da ya ce suna yaudaran 'ya'yan mutane wajen ɓata su. muna jin labarin cewa ana ana bata yaran mutane da aka iso su a gidajensu ko zuwa kasuwa ko za su je asibiti irin 'yan tsiraru su zo su kama su sai su bata su wayansu yaran kuma kananan yara ne wanda ba su wuce shekara tara zuwa goma ba kuma a wani bangaren za ka samu cewa wato wayanda suke bata zai kasance ko manya ne tunda da ba da izinin su ba sai da karfi da yaji mutane su zo su kama su su bata su kuma babin da yake faruwa ganin hakan ne gaskiya wato wayannan abubuwa mun ga suna yawa da na gani na ji labari a state din nan kamar an samu cases irin wannan biyu uku gwamna ibrahim gaidamice sun dauki wannan matakin ne don dakile aniyar waɗannan mutane da ke kokarin zama wani annoba a jihar to muna ji a wajen wurare abin ya fi haka to kamun ya zo Eh, su bata mu abin yayi yawa muka zauna muka tautauna muka gani cewa ya kamata mai su sare-sare bisa dokan state din mu sa hukunci mai tsananin yawa wanda aka kama shi aka tabbatar ya haka shine in yaro karami bai ballaga ba aka yi masa haka hukuncin aka ce daurin rai da rai ne kuma idan mace mai hankali ne balagage da hankalinta aka yi mata haka ya kasance hukuncin ya kai shekara go ashirin da biyar biyar kuma ba kasa da shekara goma sha hudu to muka gani ya kamata haka kuma akwai irin yan tsiraru irin yan luwadi luwadi nan idan an kama an tabbatar su ma hukuncin su din a shekara ashirin da biyar ne kuma ba kasa da shekara goma sha hudu ba ne inda muka gani ya dace a yi haka gaskiya gwamna ibrahim gaidar din ya ce wannan hukunci da suka ɗauka yana da sauki da ya kwatanta da hukuncin da jihar ido ke zantarwa da duk wanda aka kama daga kowa da mutane wanda kuma ake yankewa hukuncin kisa abin da yake akwai kamar a um, edo state ina da labari cewa wanda ya kidnapping ma idan an kama shi da wannan ya yi mutane an tabbatar eh, wato kashe shi ake gaba ɗaya ma ba ma daure ba ne namu din da sauki sauki ma amma mun yi haka ne mun yi taron na saboda a yada mutane su ji kuma yana son tabbatar maka cewa insha Allah an kama ko mutum ɗaya ne kamun mu gwamnati ko biyon 2019 insha Allah ba za a bar mutum ya tafi haka ba hukuncin gaba ɗaya zai hau kansa ko waye shi ba sauci. saboda a daina waɗannan abubuwa. Gwamna Ibrahim Gaidam na jihar Yobe kenan ke bayani game da wasu sabbin dokoki da suka rattafa hannu na hukunce-hukuncen waɗanda suka aikata laifukan luwaɗi ko kuma fyaɗe a jihar Yobe. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Mu gargaɗi mai gina To a gaida Haruna Dauda. Kungiyar Fulani makiyaya ta Najeriya miyatti Allah da kungiyar sarakunan gargajiya ta Kirista sun cimma wasu kudurorin zama lafiya don kawar da bara gurbi don kawo wato masu kawo fitina a tsakanin al'umma. Ka Nasiru Al'amihar da ƙarin bayani. Kungiyar Fulani makiyaya ta Najeriya mai yatti Allah da kungiyar sarakunan gargajiya ta Krista sun cimma wasu kudurorin zaman lafiya don kawar da baro gurbi da kan kawo fitina a tsakanin al'umma. Sassan biyu dai sun gana da mai bawa shugaban Najeriya shawara kan tsaro manja janar Baba Gana bungunu mai ritaya da bayyana cewa masu tada hankali wasu tsiraru ne kawai da akan samu a kowane addini da kowace kabila da ma kowace sana'a. Mind you, the Fulani people, I wonder, these are peaceful people. These are Fulanin da muka sani masu son zaman lafiya ne, amma ba mu san me ya faruwa ke samun wasu can daban da ke shiga rigarsu suna kawo matsala ba. In ji sakataren kungiyar sarakuna mabiya addinin Kirista, Rabaran Benga Olumuyiwa. Ni ne His Imperial Majesty Eze Dr. Nkeli Nzekwekeli the Okalaku of Ebariam in Anambra State. Muje gida muni, so mutani muni, musen suni, musen obansu, musen yaransu, so ya eh, eh, zona, eh, skopata abunna. Good work the president is doing for Nigeria. We cannot stand hold, hold out <laughs> our, hands and allow it to happen. Ma'ana ku gano waɗanda ba sa son zaman lafiya ku gyara su Definitely zamu fitar da su dukansu. Allah mun san da strategy ka ko wannan mutane na Allah sun zama laka dan wamu a gidan mu ne yana zo a gidan na da alhaji mai kudi ba eh, security zai su shiga sosai mu yi magana shugaban kungiyar mai Allah Muhammadu Kirwa Ardan Zuru ya ce za su ci gaba da gana da kungiyoyi mabambanta don samun fahimtar juna da dawo da salama mai dorewa jita-jita da labari wanda ba na gaskiya ba shi ya haifar da matsala a wannan kasa amma yanzu kamar yadda wannan al'amari ya faru yau ga sarakuna shugaban shugabannin addinai ne na wani bangare mu shugabanni ne na wasu al'umma kuma na wani bangaren addini mun haɗu wuri guda mun ce mun haɗa kanmu don mu kawo maslaha mu haɗa mutanen mu na ƙasa gaskiya cewa abin da ake waɗi kansu ba gaskiya ba ne wannan zai haifar da zaman lahiya akwai bambancin gwamnati ta kira taro da kuma mutane su haɗu da kansu su ce su sun yadda kamar matsala ce in ta damu kowa ba mai iya maganin matsala in ba masu matsalan nan suka haɗu da kansu suka ce sun kai karshen matsalar su ba janar manguno ya nuna gamsuwar gwamnati gwamnatin Najeriya da wannan yunkurin da kira ga dukkan al'umma su zauna kan teburin shawari don samun sulhu. If I say I'm extremely happy by extension, the government of the country is also very happy. Nasiru kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Madalla har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe ɗaya da minti goma sha tara na dare. Yanzu kuma a lokaci ne da Aliyu Sahabu Imam zai shigo mana da shirinsa na dimokuraɗiyya. Demokradiyya a yau. Cikin shirin me yasa gwamnonin APC suke kin tsarin yar tinke ko zaben a layi bayan ɗan takara? Za ku ji bayanin da gwamna Badaru na jigawa ya yi kan haka. Masu haro assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya da abokiyar hamayyar ta PDP duk sun rufe sayar da fom ga masu neman takara karkashin inuwarsu daga jiya talata sha ɗaya ga watan nan a iya irin bayanai da muka samu. Idan kun tuna makon jiya mun kawo muku hira da muka yi da babban sakataren jam'iyyar ƙasa na APC mai mala Buni. Wanda ya kare amfani da tsarin zaɓe iri biyu, wato zaɓe kai tsaye ko amfani da wakilai, amma har zuwa yanzu 'ya'yan jam'iyyar ta apc suna ci gaba da korafe-korafe kan kin amfani da tsarin yar tinke ko kuma a ja layi bayan akwatin ɗan takara kamar da za ku cikin wannan shimfiɗa da nasiru adamu lika ya haɗa mana Batun zaben 'yar tinkiya ta so ne a jam'iyyar APC mai mulki inda PDP mai adawa za ta ci gaba da bin tsarin amfani da wakilai a zaben fidda gwani. Tsarin da in ka ɗebe a zaben shugaban ƙasa da ya shafi tamkar tabbatarwa shugaba Buhari tikiti bai samu karbuwa a tsakanin jihohin APC da gwamnoni ke cewa da wakilai za su yi amfani ko ma tsayar da waɗanda suka fi kwanta musu a rai. Inda a gefe guda waɗanda ba sa ɗanyen ganye da gwamnonin ke cewa lalle fa sai an yi musu zaben 'yar tinke. Ga korafin tsohon ɗan majalisar wakilai Sabo Usman Jama'ari da ke cikin tawagar 'yan siyasar Bauchi da su suka yi da fifi a da apc don yada wannan manufar yau muna kira ne akan gaskiya iya inda za a yi gaskiya shine kawai kowa halinsa da kuma sallarsa ta fitar da shi wasu na cewa in an yi irin wannan zaben fa ba mamaki a haddasa gaba don mutum zai ga mutanen da ba sa son sa kiri-kiri ga suna alai eh to ai shine baka ji ba ai abin da zai faru kenan ma ko da ranar tashi alkiyama idan mutum ya yi daidai zai ga daidai in bai gani ba ba gwamna ba shi ko da shi wane ne hali ne kawai zai fitar da mutum in dai kiran da shi mai girma muhammadu buhari yake na magana gaskiya da zarar aka saba akan wannan magana wallahi duk abin ya zama shiriri ta zama zancen banza shi a kashin sansa yana so shi shugaban jam'iyyar adams ashumule yana so amma duk jaridu da kowa duk koyi abin da kuka faɗa abin da ya faru shine su gwamni ne ba sa so a makon jiya ne muka tattauna da gwamnan jihar jigawa alhaji abubakar badaru a yayin yana beijing lokacin yana cikin tawagar shugaba Muhammadu Buhari a taron koli tsakanin kasar Sin da kuma kasashe da ke nahiyar Afirka. Na tambaye shi abin da ya sa su gwamnonin jam'iyyar ta APC suka yi uwar jam'iyya bore kan amfani tsarin na na 'yar tinke ko kuma a ja layi ba ɗan takara. a ba mu ki ba abin da muka ce lokaci ne kamar ya ƙure na yin haka sabo ka ɗauka idan za a yi zaɓe na duka a gari yanzu a kamar a jigawa ina da ward 287 a kowace ward akwai wadin ma da nake da akwatuna talatin ko garuruwa ma talatin da biyar wanda kowane gari sai na ɗauko mutanen nan na kawo su wadda headquarters su zaben nan su yi ni su koma su dawo to kuma ka ce za ka yi zaɓe guda biyar irin wannan baka shirya da wuri ba to ka kira kanka rigima kuma duk sanda za a iri wannan zaben sai an da rijista din 'yan jam'iyyar sun duba sun ga rijistar su sun ga wurin da za su je su zaben su kan lokaci domin su ce in ba haka ba za a zo a taru ne kowa yana gani dan jam'iyya ne ya ce zai bulaye a zo a ce sai wanda yake da rijista ko mai kati katin ma na gaske wanda ya shiga cikin rijista ya yi zai kawo rudani da wahala wannan shine dalilin gwamnoni amma ba tsoron wannan zaɓe ake ba kuma ba bore ake ba. Gwamna Badaru ma masu sukan lamirin wannan gwamnati daga ma arewacin Najeriya suka ce 'yan arewa sun zamanto masu rike kaho wasu ke tatsar nono. abinda suke nufi cewa ayyukan gina hanyoyi musamman da wasu hayarkokin more rayuwa an fi yin su a kudancin najeriya kasafin kudin gwamnatin tarayya shekaru uku nan duka yankin yaraba su suka fi amfana da kaso, mafi yawa na waɗannan abubuwa alhali arewa ke da yawan jama'a amma banda wannan hanya da ka ambata yanzu ta eh, abuja zuwa kano babu wani aiki da za a ce an yi wa arewa me za ka ce kan haka bayan wannan akwai hanyoyi da yawa wanda ake yi ko aka ci gaba da yi sanin kanka ne kano zuwa maiduguri ta hanya ce da aka bayar tsawon lokaci ta tsaya amma yanzu an bijiro ana ta aikin ba dare ba rana bayan wannan ana maganar hanyar katsina kano katsina da hanyar sokoto so duka wayannan hanyoyi suna suna cikin abubuwan da duk ake kokari a yi kamar kamar yadda ka sani kuma in aka faɗi yawan kuɗi na hanya mu saboda yawan yadda san mu take da ɗan dama-dama zaka ga abin da za gina hanya a arewa bai kai yawan abin da za gina hanya a kudu ba wani lokacin an duba yanayin kudin za a ga kamar da bambanci da yawa na kudin amma gaskiya ne akwai hanyoyi da yawa wanda aka gada a arewa ana yi kuma na tabbatar a cikin tsare-tsaren da aka yi na yanzu an sa hanyoyi da yawa wanda za a gina a arewa insha Allah. Gwamna Badaru jiha makwabciyar ka jihar Kano tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau ya bar jam'iyyar PDP ya sake dawa jam'iyyar ku ta APC. Me ka ce kan haka? To sai mu ce alhamdulillahi mun gode wa Allah ko can daman ah, Malam Ibrahim Shekarau namu ne. Ah, abu ya faru ya bari kuma yanzu ya dawo kuma muna marza da dawowarsa kuma ah, mun ji daɗi sosai. To, um, ga baki da yadda al'amuran siyasa ke tafiya na canje-canjen jam'iyyu musamman daga 'yan majalisa, wannan matakin yana tsara demokradiyya? To yana da kyau dai a yi dogon tunani a irin wannan lamari a san Allah shi yake yi, shi yake ba da mulki ga wanda ya so a lokacin da ya so. kuma 'yan siyasa su duba su ga cewa aƙida ta wuce bukata ta zuci ko ta kai. Idan masu haro za su iya tunawa a cikin shirin nan da muka gabata ranar 29 ga watan Agusta mun kawo muku rahoto kan matakin hukumomin birnin Abuja na hana sanata Rabiu Musa Kwankwaso amfani da dandalin taro na ƙasa da ke birnin na Abuja da kuma ya nemi a musanya masa wannan dandalin da wani filin fareti da ke Area 11 shi ma suka hana. To kakakin ministan Abuja Abubakar Sani ya musanta zargin da aka yi wa hukumar raya birnin tarayya ta Abuja kan wannan mataki da ta ɗauka. Tubalin wannan gwamnati shine tabbatar da cewa yawa kowa adalci ba abu ne mai yiwuwa ba mutum mai matsayi kamar sanata rabiu musa kwankwaso zai nemi wani abu daga hukumar birnin tarayya abuja karkashin mai girma ministan malam muhammad musa bello a ce an kai ga hana shi wannan abu musamman abin da yake na jama'a ne saboda haka ba gaskiya ba ne a ce wai hukumar birnin tarayya ta hana sanata rabi musa kunkuso amfani da dandalin eagle square to mai faru an ce kamar sun nemi wannan wurin watanni biyu da suka wuce kuma an amince musu da gaba kuma aka zo aka soke wannan amincewa da mai faru tun fiye da shekaru goma da suka wuce da dandalin eagle square da kuma dandalin international conference center an ba da su ga 'yan kasuwa masu zaman kansu wanda yake su wani 'yan kasuwa su ne suke gudanar da harkokin waɗannan wurare idan mutumin ko ƙungiya da ke buƙatar yin amfani da ita daga cikin wannan wurare su za su tuntuɓa kuma su cika ƙa'idojin da suka yi zayyana musu a hukumance da kuma yadda dai suka ga ya dace sannan sai a ba mutum izini amfani da wannan wuri to saboda haka bayanan da aka samu a nan birnin tarayya sun nuna cewa wata kamfani ce wanda ake kira rasi international properties limited ita ce ta rubuta ma kamfanin da ke zaman kanta na facility managers kenan masu kula da wannan wuri na eagle square ta nemi a ba ta izinin ta yi amfani da wannan wuri kuma bayanan da muka samu sun nuna cewa babu inda aka bayyana cewa shi sanata rabi musa kwankwaso shi ne ke bukatar amfani da wannan wuri kuma ga niyyar da yake da ita game da wannan wuri to saboda haka ba abin da ya shafi a hukumar binin tarayya da wannan abu wannan kamfanin su suka hulɗa da su kuma tsakanin su ne suka yanke hukuncin akan cancanci ko rashin cancancin kamfanin da ta nemi ta amfani da wannan. Masu haro baki dai kuma abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya yau na makon nan sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamuna madadin nasira da muhelikaya da hassan maina kaina da gwamna badaru da kuma cibahiro dodo ne da solomon abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya to madalla a gaida aliyu sahabu imam kafin mu ga karshen shirin ga labarai amma wannan karin a takaice. gwamnatin afirka ta kudu na sauya dokar filaye da zai ba da izinin kwace gonaki ba tare da biyan diya ba ya haifar da mai da martani mai sosare da ya kai kunnen shugaba donald trump wanda ya nuna rashin goyon bayansa watan da ya gabata a wani sakon twitter mai sarkakkiya da ya wallafa inda ya umarci jami'an amurka su bincike lamarin gwamnatin afirka ta kudu ta ce mai yiwuwa ne ta yi wa kundin tsarin mulkin ta garan bawul ya ba da damar kwace gonaki ba tare da biyan diya ba. To masu faru da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman alheri Grace Abdu da ta taya ni gabatar da shirin ni Hafsat Bello ɗan mai so cewa sai an jima kaɗan idan Allah ya kai mu. Afrique. Le monde aujourd'hui.